kotun mai alkalai biyar da ke karkashin jagorancin mai shari'a Muhammad Gumel bakin su ya zo ɗaya inda sun ka amince da hukuncin karamar kotun jin kararrakin zaɓe da mai shari'a Kahan ya shugabanta wadda ta amince da zaɓen Olusegun Mimiko a matsayin halattaccen gwamnan jihar Ondo a can baya. Alƙalan dai sun yanke hukuncin cewa kararrakin na 'yan takarar PDP da ACN ba su da inganci tunda sun kasa tabbatar da zargi-zargin da suke yi na magudin zaɓe rashin rashin bin ka'idodi wajen tattance masu zaɓe a rangizon ƙuri'u da dai sauransu da yake magana a game da hukuncin lauyan jam'iyyar acm mr kola olawoye cewa ya yi e lauyan na jam'iyyar acm mr kola olawoye ya ce ba nan ne ƙarshe ba abinda ya kamata su lura da shi kenan shi ko lauyan jam'iyyar pdp alhaji olajide ajanaku ya furta cewa Lauyan jam'iyyar PDP Alhaji Olajide a Janaku ya ce sun yi ƙara ne a game da rajistar masu zaɓe. Karamar kotun ta ce ba ta da hurumin sauraren ƙarar. Kotun ɗaukaka ƙara ta ce karamar kotun na da hurumin duba ƙarar mu. A nashi martanin lauyan gwamna Olusegun Mimiko, Mr. Adebayo Adeni Kwekun, SAN ya faɗi cewa. I'm not surprised that the law because uh, this judgment that is a confirmation of various judgments of Lauyan na gwamna Mimiko Adebayo Adenikwekun SAN ya ce bai yi mamaki ba a game da wannan hukuncin saboda wannan hukuncin ya tabbatar da wasu hukunce-hukuncen kotun ɗaukar ƙara da kotun ƙoli. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya ta ayyana Olusegun Mimiko da cewa shine ya lashe zaɓen gwamnan da an kai ran ashirin ga watan Oktoba na shekarar 2012 a jihar Ondo. An dai ɗauki tsauran matakan tsaro a ciki da harabar kotun Hassan Umaru Tambuwal murya Amurka daga Ibadan a Najeriya. ayele o, ọ̀rẹ́ mi, ayé ma sọjà yeah.